Uh, daga nan a uh, India inda nake jinya na samu labari na abun da ya faru a Nasarawa ni abin ya bani mamaki kuma ya bani tsoro kwarai musamman yadda muka fara yunkuri mu sarakunan fulani to Allah kika ya sa an soma samun nasara bisa ga waɗannan yunkuri da kuma gwamnatocin nasarawa da benue suke yi musamman kafa babban kwamiti na sulhu tsakanin manoma da makiyaya da kabilu wadda a nasarawa aka nada an doma wato sarkin doma ya zama shine shugaban sitkam muka ji wannan kashe-kashe wanda sojoji suka kai wannan bai mana daɗi ba ko kaɗan kuma ina fata wannan abun za a yi cikakken bincike kuma a hana faruwan wannan abu a wannan jiha namu na nasarawa kana ganin sojoji sun kai harin ne kan waɗanda suke ganin fulani ne ko waɗanda suke ganin masu laifi ko masu tada ƙayar baya to ainihin gaskiya kafin sojoji su kai hari dole sai suna da cikakken bayani bisa ga wanda suke son su kai musu hari. Mm. So ya kamata a ce a yi cikakken bincike a kafin wani al'amura ya faru wanda ya kai ka kashe mutane wanda ba su ji ba ba su gani ba ba su cikin rigima fulani ne mazauna kiyana fulani ne mazauna jihar nasarawa ba ma wanda ake zaton ba ne wanda suke zuwa su kawo mana rudani wannan ainihin fulaninmu ne na jiha wanda aka jema wannan wanda kuma muke so lallai a samu cikakken bincike. Akwai yadda shugabannin Fulani ko al'umma Fulani da kuma jami'an tsaro za su haɗa kai wajen kauda kuskure makamancin wannan da kake ganin an yi? Eh kwarai da gaske ga a yanzu ko da yake bani nan shi shugaban 'yan sandan Najeriya ya kafa kwamiti na fulani wanda suke zaga ƙasar nan sun tafi benue sun tafi nasarawa sun tafi taraba suna ƙoƙarin yadda za a samu haɗin kai da jami'an tsaro musamman 'yan sanda suna taimakawa kwarai da gaske to ana kan wannan ana ah, don a sha kan abun na al'amuran ta irin wannan kwamiti sai ga wani abu kawai ya zo mana ba zato ba tsammani. Kana ganin wani dalili ya kawo wannan? To, ni ba zan iya faɗi maka ainihin dalili ba domin kafin na bar gida mun yi nisa da shirye-shirye na zaman lafiya. Kaman Osana na Kiyana, sarkin Kiyana, inda aka yi wannan abu mutum ne mai ƙaunar zaman fulani a jihar a yankinsa. Mutum ne mai son haɗin kai, sai ga shi kwaɗan

samu a